السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه، يوم لهبي بيو دوات رمضان bayan hijirar manzon صلى الله عليه واله وسلم wa sallam ايه shekara بيو da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine majalisinmu na farko a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan alkur'ani watan rahama watan gafara wanda shine watan Ramadan wanda Allah maɗaukakin sarki yayi mai kirari da shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan kamar yadda aka saba kafin fara karatu ko tashi inda muka kwana a shekarar da ta gabata akwai muqaddimat muqaddima ta farko shine tunatar da junanmu gaba ɗaya dangane da al'amari na rayuwa kamar yadda muka gani kamar yau ne muke cewa mun zo ƙarshen darasin tafsiri na shekarar da ta gabata gashi kuma har yau a irin wannan lokaci a irin wannan wuri Allah maɗaukacin sarki ya sake dawo da mu muna cewa mun fara darasinmu na tafsirin Alƙur'ani na wannan shekara. Babban darasin da za mu ɗauka a wannan shi ne yadda rayuwarmu take tafiya, yadda rayuwa take gudu ba tare da tsayawa ba. Daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin ana neman kusan shekara ɗaya. a rayuwarmu za mu ce shekara ɗaya ta ƙaru a rayuwarmu ko ko za mu ce shekara ɗaya ta ragu a rayuwarmu an rage shekara ɗaya a cikin lissafin shekaru na ajali da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ga kowanne ɗaya daga cikinmu na cewa zai rayu a wannan rayuwar ta duniya. Da aka yadda muke ganin wannan kwanakin suna tafiya kamar ƙiftawar ido haka kuma shekarun suke tafiya kamar ƙiftawar ido kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari cewa daga cikin ashratu sa'a daga cikin alamomi na tashin alƙiyama akwai taqarubuz zaman akwai saurin lokaci saurin wucewa na lokaci yadda za ka ga shekara ɗaya tana tafiya kamar wata ɗaya, wata ɗaya yana tafiya kamar mako ɗaya, mako ɗaya yana tafiya kamar wuni ɗaya, wuni ɗaya kuma yana tafiya kamar awa ɗaya, awa ɗaya kuma tana tafiya, manzo Allah ya ce kamar a ɗauki busasshen ganyen dabino a cinna mai wuta ya ƙone, ne tsawon lokacin da awa ɗaya take komawa a rayuwar mutane. da haka lokacin yana gudu ne kamar za mu ce lokacin yana gudu da mu zuwa ga kaiwa ajalin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mana a rayuwa. Idan mun fahimci wannan, mun gane cewa rayuwa tafiya take ba ta tsayawa, to lallai akwai abin da yake wajibi a mu. Babban wajibi da yake kan duk wanda rayuwar shi take irin wannan tafiyar take irin wannan gudun shine ya nemi guziri ya yi tattali ya yi guziri domin inda zai kai inda rayuwar shi za ta tike idan wannan tafiyar ta ƙare daga kowa yana buƙatar guziri guziri tana biyu ne akwai guziri na duniya akwai kuma guziri na lahira duk matafiyi a duniya idan zai yi tafiya yana buƙatar guziri guzirin nan kuma ya danganta da inda za ka da kuma ya danganta da irin lokacin da za ka ɗauka a wurin da za ka ya ka duk wanda zai yi tafiya zai je gari kaza ko zai je wuri kaza kai tsaye yana hararo wani irin guziri ya kamata ya tattala nawa ya kamata ya tattala na kuɗi nawa ya kamata ya tattala na abinci nawa ya kamata ya tattala na wurin zama nawa ya kamata ya yi tattali na tufafi da kaya da zai yi amfani da su a wannan tafiyar duka waɗannan abubuwan suna zuwa a tunanin mutum a lokacin da tafiya ta faɗo mishi ba wanda zai tashi kai tsaye ya ce kawai yana cikin tafiya a hanya bari kawai ya kama hanya ya yi tafiya ya tafi wani gari ba tare da irin wannan tunanin ba ba tare da irin wannan shirin ba idan aka ga mutum ya yi wannan to wannan ya tabbatar da cewa a al'adance a ɗabi'ance wannan mutumin mahaukaci ne wanda zai tashi zai yi tafiya kawai bai san ina za shi ba bai da guzurin tafiya bai da komai da ake yin shiri na tafiya a kai amma kawai ya kama hanya wai tafiya zai a ɗabi'ance ɗan adam mai hankali cikakke zai kalli wannan a matsayin mahaukaci wannan a matsayin wanda bai da guziri na tafiyar duniya kenan to ina kuma ga wanda bai da guziri na tafiyar lahira tafiyar da kullum tafiya ake yi ba a tsayawa tafiyar duniya ana iya samun wuri a tsaya ana iya fasa tafiyar ma a dawo gida ana iya a tafiyar a yada zango a ce za a huta na wasu kwanaki kafin a ci gaba da tafiya saɓanin tafiyar lahira wadda ita ko bacci kake yi tafiya kake yi in dai rana na motsi a sama to tafiya kake yi ba ka tsayawa ba za a ce mutum ya tsaya daga tafiyar layira ba sai dai idan rana ce ta tsaya ta daina tafiya aka daina irga sakon aka daina irga minti aka daina irga awa to shine za a ce mutum baya tafiya wanda kuma wannan bai taɓa yiwuwa a rayuwa sunnar Allah shine rayuwar tafiya take yi to haka kuma ajalin mutum tafiya yake yi gudana yake yi da haka mutum dole ne idan ya san cewa baya iya yin tafiya a duniya sai da guziri to dole ne a tafiyar lahira ya zama cewa shi ma dole ya tattali abin da ake guziri da shi domin tafiya lahira menene ake guziri da shi domin tafiya lahira Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani cewa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guziri domin mafi alkhairin abinda ake yin guziri da shi shine taqwa shine jin tsoron Allah aikata abinda Allah ya umarni da kuma nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya hana a aikata to wannan shine mafi alkhairin guziri babban guzirin da ka yi dan tafiya lahira a ganka inda Allah ya ce ayi kana aiwatarwa a ganka inda Allah yake kada a yi kana nisanta to wannan shine babban guzuri da tattali da mutum zai yi domin wannan tafiya ta lahira bambanci tsakanin guzurin duniya da guzurin lahira yana da yawa akwai bambance-bambance masu yawan gaske shi guziri na duniya yana kai mutum ne ya kubutar da shi daga wahala ta duniya idan mutum zai yi tafiya bai yi guziri ba zai yi wahala ta tafiyar ƙafa ko saboda ba shi da kuɗin da zai hau abin hawa bai yi guzirin kuɗin mota ba zai wuni da yunwa saboda bai yi guzirin abinci ba zai wuni da kishi saboda bai yi guzirin ruwa da zai sha a tafiyar ba zai wuni da kaya da ƙazanta da datti saboda bai yi guzurin kayan da zai rinka sawa a tafiyar ba duka wannan wahalhalu ne na rayuwar duniya wanda idan mutum bai yi guziri na tafiyar duniya ba yana fuskantar waɗannan matsalolin haka kuma zai yi kwana na wulaƙanci da ƙasƙanci idan bai yi guziri na masauki da zai sauka a ciki idan ya je inda za shi ba duka waɗannan wahalhalu ne na gangar jikin ɗan adam da rayuwar duniya to amma idan mutum ya yi kuɓuce bai yi guzurin lahira ba to wannan kuma ba irin wannan matsalar yake samun kanshi a ciki ba yana samun kanshi ne a azaba ta dindindin azaba ta tashin hankali idan ka je lahira ba guziri za ka haɗu da bala'in da baka taɓa jin labarin shi ba tun daga lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar rai idan ba ka da guziri na tafiya lahira daga nan mutum zai gane kuskuren da ya yi sannan bayan nan a ɗauke shi a saka shi a cikin ƙabari a kulle ko ba shi da guziri na zama a ƙabari a nan ma zai gane cewa lallai ya yi kuskure a rayuwa tun da ya shiga ƙabari babu guziri sannan kuma a tashi ranar tashin alƙiyama ƙarshe kenan ya zama ya haɗu da Allah ba guziri, to anan zai gane cewa ya yi asarar duniya da lahira, ƙarshen taɗewa nan a rayuwa. Daka idan mutum ya kuskura ya bar duniya ba tare da guziri ba, to zai haɗu da bala'i wanda baya yankewa a wurin cire rai, a wurin zaman ƙabari, sannan kuma a wurin tashi a ranar al'iyama. Daka wanda yake nuna mana guzirin layira ya fi mahimmanci ya fi abin da ya fi cancanta a mai da hankali a kai fiye da guzirin tafiya ta duniya wanda mutum yakan fasa tafiyar in bai da guziri to lahira ya fi cancanta a yi matattali a yi ma guziri saboda kada a fuskanci waɗancan matsalolin da aka lissafa. Guzirin duniya abinci ne da abin sha da abin hawa da masauki da kuma ɗan kuɗi da mutum zai riƙe na kota kwana. Amma guzurin lahira kamar yadda ya gabata shi ne taƙawa, kuma taƙawar tana ƙunshe da sanin Allah. Duk wanda ya haɗu da Allah bai san Allah ba to bai da guziri. Idan mala'ikun mutuwa suka zo maka baka san Allah ba, to ba ka da guziri. Sannan kuma idan aka sa ta a ƙabari baka san Allah ba, baka da guziri saboda shine tambaya ma ta farko da za a fara yi maka man rabbuka wane ne ubangijinka idan ya zama baka da masaniya akan Allah iliminka ya tattari ne kawai akan sanin harkokin duniya amma baka san Allah ba da sunayen shi da sifofin shi baka da wannan ilimin to zaka haɗu da mala'iku a kabari babu guziri to haka kuma za ka tashi ranar alkiyama ba guziri da haka guziri na farko ka san Allah sannan kuma abu na biyu ka so Allah san Allah yana daga cikin manya-manyan guziri na lahira wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah Allah ya ce masu imani sun fi kowa tsananin san Allah da aka guzurin san Allah idan ka haɗu da mala'ikun mutuwa babu san Allah a zuciyarka ka haɗu da mala'iku a ƙabari babu san Allah a zuciyarka ka tashi ranar al'iyama babu soyayyar Allah to ka yi tafiya babu guziri duk bala'o'in da rashin guziri yake haifarwa to za ka haɗu da su a waɗannan ranakun sannan yana daga cikin guziri da mutum zai yi na lahira shine mutum ya kau da kai daga duk wani abu wanda ba Allah ba ya zama Allah kaɗai ne a gabanka ba ka bautar a kowa sai Allah ba ka neman agajin kowa sai Allah ba ka miƙa wuya ga kowa in ba Allah ba ba ka dogara da wani in ba Allah ba ta kau da kai da duk wani wanda ba Allah ba ba ruwanka da shi Allah kaɗai ka sa a gaba duk wanda za ka kama sai wanda Allah ya ce a kama duk wanda za ka ƙaunata sai wanda Allah ya ce a ƙaunata to wannan shine babban guziri da mutum zai riƙe domin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala a ranar al'iyama ya san Allah ya ƙaunaci Allah sannan ya yi watsi da duk wani wanda ba Allah idan ka samu wannan to su ne za su tabbatar da taƙawa a cikin zuciyarka domin idan ka san Allah to dole za ka so Allah mutum yana son Allah ne gwargwadon yadda ya san Allah tana ƙara sanin Allah soyayyar Allah tana ƙaruwa a cikin zuciyarka idan ka san Allah ka so Allah to lokacin ne za ka miƙa wuya ga Allah duk abin da Allah ya ce a yi za ka yi saboda kana son Allah kuma ka san wane ne Allah soyayya tana ta ɗa'a idan kana son abu to duk abin da ya sa ka kana yi saboda wannan soyayya muna ganin waɗanda suke zuwa su kashe kansu su kai kansu inda za a kashe su saboda ƙaunar wanda suke goyon baya to ina ka kuma san Allah daga idan kana son Allah ɗa'a ta kai tsaye sai abin da Allah ya ce a yi za ka yi abin da ya ce a bari za ka bari to wannan shine haƙiƙanin soyayya da Allah law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda gaske kake yi kana soyayyar kana ƙaunar shi kana son shi to da an ga alamar ɗa'a da biyayya a tattare da kai domin duk masoyi yana yi ma masoyin shi ɗa'a da biyayya haka wannan shine ginshikin guziri da mutum zai samu domin fuskantar Allah subhanahu wata'ala a rayuwar da take fuskantar ma'anan gaba shine guzirin lahira mafi girma da mutum zai yi tattali. muƙaddima ta biyu bayan wannan muƙaddimar wadda wannan tana da alaƙa da ita shine mutum ya tabbatar cewa yana yin abin da ya yi duniya kenan dole ne ka nemi mai ka zo yi duniya idan ka gano mai ka zo yi duniya to dole a ganka kana yin abin da ka zo yi duniyar domin ba ƙaramar asara ba ce a ce ga abin da aka kawo ka yi a duniya kuma kai abin da kake yi daban saɓanin abin da aka kawo ka yi duniya ko uba ne ya ɗauki ɗanshi ya kai makaranta ya kai jami'a ya aje shi sai dai bincika ya ga wannan yaron da aka kawo shi karatu kwata-kwata ma bai shiga aji wani abin daban ya zauna yana yi a wannan makarantar da aka kai shi amma abin da ya shafi karatun gaba ɗaya ba ruwan shi da shi shin za su wanye lafiya da wannan mahaifin ba za su wanye lafiya ba to Allah maɗaukacin sarki ya halicce mu a matsayinmu na ‘yan adam ya ba mu labarin cewa ya halicce mu ya kawo mu duniya kafin a samu a duniyar an tsara duniyar da duk wani abu na bukatunmu na rayuwa na yau da kullum a duniya Allah ya tsara shi ya aje shi sannan sai ya ɗauko mu ya kawo mu ya zuba mu a duniya akwai dalilin da ya sa aka zaɓe mu aka kawo mu duniya aka aje mu akwai abin da Allah yake so ni a wannan rayuwar ta duniya shin yanzu a matsayinka da shekarunka da ka yi a wannan duniyar ka binciki kanka abin da Allah ya kawo ka yi a duniya idan ka bincika ka gano abin shin kana aiwatar da shi ko ba ka aiwatar da shi wanda yana cikin muhimman tambayoyi a rayuwar ɗan adam Allah ya halicce mu ya kawo mu duniya kuma akwai abin da yake so mu yi a duniyar wannan abin da yake so mu yi muna yi ko ba ma yi wannan tambayar ko mu amsa ta anan ko kuma mu amsa ta a gaban Allah amma mun san cewa dole akwai ranar da sai an amsa wannan tambayar yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin halittu gaba ɗaya dole mutum ya bada wannan amsar ya faɗi me ya zo yi duniya kuma abin da ya zo yi ɗin nan da me da me ya yi a kan shi za a yi maka hisabi a kan shi za a samar da wuta da aljanna domin ba da sakamako kyakkyawa ga waɗanda suka yi domin kuma azabtarwa da ladabtarwa ga waɗanda ba su yi ba wannan aikin da Allah ya kawo mu yi Allah ya ba mu labarin shi ya faɗa mana shi a cikin alkur'ani ba a ba haka nan ba kawai a ce mu je mu nemo da kanmu Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ce ban halitta aljanu da mutane ba don komai illa liya'budun sai dan su bauta mu bauta shine sababin halittarka bauta shine sababin kawo ka wannan rayuwar ta duniya bautar Allah ka bauta ma Allah me yake nufi da bautar Allah shine yin duk abin da Allah yake so ya yarda da shi aiwatar da abin da Allah yake so ya yarda da shi abin da Allah yake so a yi a yi abin da yake so a bari a bari abin da yake so a yi shiru a yi shiru abin da yake so a yi magana a yi magana abin da yake so a zauna a zauna abin da yake so a tashi a tashi wannan shine ibada shine bauta shine ma'anar addinin musulunci miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala. sai yadda aka yi da kai shine ma'anar al’islam al’istislamu lillahi bi wal in iyadu lahu bisa'a, ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa alihi miqa ma Allah wuya da tauhidi al islam shine al istislam miƙa wuya saranda kenan kai saranda ba ka da ta cewa ba ka da abin da za ka yi sai abin da aka ce ka yi in aka ce ka zauna ka zauna in aka ce ka tashi ka tashi in aka ce ka ci ka ci kamar yadda ake yi a watan azumi aka ce daga lokaci ka kar ka ci komai ka tsaya daga lokaci ka za ka iya ci ka ci gaba da ci to wannan shine al Islamu lillah ni wuya ga Allah subhanahu wa Ta'ala. sai yadda aka ce za ka yi to wannan shine ibada shine musulunci shine addini daga lokacin da ya zama kai ma kana da nata ra'ayin kana da nata abin da za ka iya yi Allah zai ce iya cewa a yi kai kuma ka ga cewa kai kuma ka za kake so a yi Allah yana iya cewa a bari kai kuma ka ga cewa ai akwai maslahar da ya sa ya kamata a yi to daga lokacin ta fita daga matsayin ubudiyya ta Allah bauta ta Allah ka cire kanka daga ciki saboda yanzu kai kana da ta cewa baka zama almuslimu ba baka yi al-istislamu lillah ba baka miƙa wuya ga Allah ba saboda me saboda Allah zai iya cewa kaza kai kuma ka yi. Allah yana iya cewa a bar kaza kai kuma ka yi to yanzu baka zama cikakken mai miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa a wani wurin Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana akwai waɗanda Allahnsu shine son zuciyarsu shine son ransu afara'aita man ittakhadha huwa hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya ce baka ba baka ga wannan wanda ya ɗauki san ran shi ya zama shi ne Allahn shi ba? Ta yaya mutum zai ɗauki kan shi ya zama Allahn shi? Saboda me ga Allah yana cewa a yi kaza, ga san ran shi kuma a wuri ɗaya yana raya mai a yi kaza sai ya zaɓi san ran shi ya adana Allah. Yanzu wannan ya ɗauki san ran shi a matsayin Allah ko bai ɗauki san ran shi a matsayin Allah ba, ya ɗauki san ran shi a matsayin Allah. shi yasa sai Allah ya ce wa adallahu Allah ala ilmi da haka Allah ya fatar da shi akan ilimi ya san da Allah shine Allah amma kuma ya ajiye umarnin Allah ya bi san ran shi da san zuciyar shi da haka Allah ya ƙara fatar da shi ya ƙara gilmiya shi a cikin bata saboda wancan batan da ya fara aiwatarwa sai Allah ya saka mai da mummunan sakamako ya ƙara jilmiyar da shi a cikin ɓatar. Da aka bautar Allah ita ce manufar samar da mu a bayan ƙasa. Kuma dole ne mu tsaya ne abin da aka samar da mu domin shi. Kada a je lahira, a auna abin da ka yi na bauta, ya zama ya sha bamban ko kuma ya zama ɗan kaɗan akan abin da ka yi wanda ba na bautar Allah subhanahu Ta'ala ba shi yasa saboda adalcin Allah subhanahu Ta'ala a ranar alkiyama mizani za a sa a auna za a sa mizani a auna duk abin da yi na alkhairi za ka gani duk abin da ka gani na sharri za ka gani za a yi awo a gane me ka yi a rayuwar ka yi abin da aka kawo ka domin shi ne ko ko kayi wani abu daban saɓanin wannan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa nada'u al-mawazin al-qist fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce mizani zamu sa na adalci ranar alkiyama ba wanda za a zalunta da komai da haka wannan abin da aka kawo ka duniya domin shi gwargwadon abin da yi, gwargwadon abin da za a tattara a ɗora a kan mizanin nan na au sannan saɓanin wannan kuma shi ma za a tattara shi a ɗora shi a kan mizani sai a ga wanne zai rinjaya abin da aka halitte ka domin shi ne ya fi yawa sai ka kuɓuta ka tsira a wurin Allah saɓanin abin da aka halitte ka ne ya fi yawa to wannan taɗewa da asara ta riga ta faɗa a kan mutum kenan. Da kenan akwai buƙatar mu tsaya ne nazari, mu kalli rayuwarmu, mu kalli ayyukanmu, mu kalli kuma abin da Allah ya kawo mu mu yi a duniya, me muke aiwatarwa a kan shi. Shi ita ibadar ma mun santa ko ba mu santa ba, idan mun santa kuma muna aiwatar da ita ko ba ma aiwatar da ita idan muna aiwatar da ita muna yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi ko ba ma yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi idan muna yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi muna yin ta don Allah ne ko muna yin ta don wani Allah to waɗannan abubuwan dole mutum ya rinka auna kanshi a kansu an kawo ne domin bautar Allah me ce ce bautar Allah nan na santa ko ban santa ba idan na santa ina bautar Allah ko ba na yi idan ina yi ina yi kamar yadda Allah ya ce a yi ko ina yi kamar yadda na ga dama ne ko yadda na ga mutane suna yi idan ina yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi kuma shin dan Allah da neman yarda Allah nake yi ko ina yi don wani abu ne na duniya ko don riya ko don a gani a ce ni ma ina yi idan ba ka da amsar waɗannan tambayoyin to har yanzu tana da matsala a zamanka da kake yi a duniya zamanka a wurin ƙasa akwai matsala a cikin shi tana buƙatar ka gyara tana buƙatar ka nemi hanyar da za ka gyara wannan matsalar kafin lokacin da azali zai riske ka lokacin da gyara kuma ba zai yiwu ba idan ya yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ranar da mutum zai tunatu ya wa'azu Allah ya ce to ta yaya kuma wa'azuwa za ta amfane shi a wannan lokacin ai bakin alƙalami ya riga ya bushe yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yana cewa kai tona ina ma a ce na gabatar da ayyukan alkhairi a rayuwata da na rayu a duniya ko kuma li hayati domin rayuwata da zan fuskanta a nan gaba ina ma a ce na yi abin alkhairi domin wannan rayuwar da take gabana to wannan dole musulmi wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yadda da cewa akwai haɗuwa da Allah yana buƙatar ya rinka yi kanshi wannan hisabin ya tuntuɓi rayuwar shi ya gane manufar halittar shi ya gane buge-buge na rayuwa ba shine manufar halittar ka ba komai idan ka samu matsala a kai to za a iya cike wannan gurbin amma idan ka samu matsala a manufar da ta sa Allah ya kawo ka duniya ba abin da za ka yi ya cike maka wannan gurbin komai da ka sani na duniya yana da makwafi amma banda manufarka ta rayuwa shine ibada idan ka rushe ta to baka da abin da zaka iya cike wannan gurbin da shi na kuma wanda Allah ya mai ni'ima ya mai baiwa ya azurta shi da riskar irin waɗannan lokutan na alkhairi ya samu kanshi a watan Ramadan a raye kuma yana da lafiya kuma yana da damar da zai fuskanci Allah kai tsaye da ibada domin ya cimma wannan manufar da aka kawo shi domin ya aiwatar da ita a duniya. Da aka muna da lokaci, duk wanda yake numfashi to yana da lokaci. Wanda suke cikin nadama a yanzu da ta su ne wanda suke kwanta a cikin kabarurruka. suna da damar ina ma a ce Allah ya azurta su su samu rana ɗaya a watan Ramadan. Su samu wuni ɗaya tal a watan Ramadan, su cike wasu giɓuka da suka gani a rayuwarsu. To, amma kai yanzu kana da wannan damar mai tsawo a gabanka. Idan kai sakaci da ita, ita ma ta zama asara, to na damar ka za ta yi tsawo a cikin kabari. sannan nadamarka za ta yi tsawo a ranar alkiyama muƙaddima ta uku ta ƙarshe ita ce tunatarwa da faɗakarwa da junanmu dangane da ribatar watan Ramadan a wurin karatun Al'ur'ani. Ribatar watan Ramadan a wurin karatun Al'ur'ani. saboda alaƙar da take tsakanin watan da kuma alƙur'anin akwai sirri mai girma babban sirri ɓoye a cikin zaɓin da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma watan Ramadan ya zama watan da za a fara saukar da alƙur'ani a cikin shi. Me yasa ba a zaɓi Muharram ba? Me yasa ba a zaɓi Zulhijja ba? me yasa ba a zaɓi wani wata daga cikin watanni goma sha biyu ba zaɓin ya faɗa a kan watan ramadan wanda yake nuna maka akwai wani sirri mai ƙarfi tsakanin watan ramadan da kuma alƙur'ani shi yasa Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan Linnasi wa bayyinatin min al-huda ba haka kawai ba wata hikima yi wannan zaɓin ba da haka a kulle suke shi yasa ake kiran shi da suna sharul qur'an shaharul qur'an watan alqur'ani wata ne na alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanshi wanda shi aka yi ma wahayin alqur'anin alaƙa ta musamman yake canzawa tsakanin shi da alqur'ani idan watan ramadan ya zo bayan karanta alƙur'anin da salloli da yake yi da alƙur'anin sannan kuma sai ya ware wajen majalisi na musamman na alƙur'anin mala'ika jibril yake saukowa daga sama wurin Allah ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yudarisuhul Hulƙur'an, suna mudarasa ta alƙur'anin suna muraja'a da mudarasa ta Alƙur'ani, wannan kuma a watan ramadan yake faruwa duk wata duk kowane ramadan sai mala'ika jibrilu ya zo sun yi mudarasa Alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a kowace rana ta watan ramadan har shekara ta ƙarshe Ramadan na ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da mala'ika Jibrili ya zo suka yi mudarasa alƙur'ani har so biyu suna mudarasa alƙur'ani gaba ɗaya a wannan watan. Saboda ban kwana da manzon Allah ya yi a wannan watan da watan Ramadan ya zama shi ne watan shi na ƙarshe. rayuwar manzon Allah kuma takan canza a duk lokacin da aka yi mudarasar alqur'anin kamar yadda Imam bukhari ya rawaito daga Abdullahi Ɗan Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa kowane dare mala'ika Jibril yana zuwa a watan Ramadan yana mudarasar Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi Ɗan Abbas ce idan mala'ika Jibril ya zo aka yi wannan mudarasar sai ya tafi manzan Allah idan ya fito duk da cewa manzon Allah shine azwadun nas ya fi kowa kyauta a duniya ba taɓa samun mutumin da ya kai manzon Allah kyauta ba a duniya to amma yace duk da haka in manzon Allah ya fito daga wannan mudarasa ta Alƙur'ani, azwada bil rih bil bil min ar rih al mursala manzon Allah ya fi iska kyauta da alkhairi idan aka yi wannan mudarasa ta alkur'ani alkhairin manzan Allah da kyautar manzan Allah tana nunnunkuwa babu iyaka saboda tasirin alƙur'anin da kuma tasirin mudarasa alƙur'anin da aka yi a watan ramazan wanda ya sa malamai magabata suke keɓanta watan ramazan da abin da ya shafi alkur'ani waɗansu karatun alƙur'anin waɗansu karantar da alƙur'anin waɗansu kuma tafsirin ma'anonin abin da alƙur'anin ya kunsa saboda irin alaƙar da alƙur'anin yake da shi da wannan watan mai daraja da wannan watan mai alfarma to karatun alƙur'ani a wurin musulmi ba sai an faɗa mai menene muhimmancin karatun alƙur'ani ba Allah bai taɓa saukar da wani littafi a bayan ƙasa kamar Alƙur'ani ba. Ba a taɓa saukar da wani littafi kamar Alƙur'ani ba. Data Alƙur'ani shi ne mafificin littattafan da Allah ya saukar a bayan ƙasa. Ya wuce Attaura, ya wuce Injila, ya wuce Zabura, ya wuce Suhufi Ibrahim, ya wuce Suhufi Musa gaba ɗaya. balma Allah ya faɗa mana dukkan abin da littattafan suka kunsa gaba ɗaya alƙur'ani yana ɗauke da shi wa muhaiminan alai ya riga ya mamaye duk abin da yake cikin littattafan da Allah ya saukar gaba ɗaya babu wani abu da Allah ya sauka a littattafan da suka gabata wanda babu abin da ya fi shi alkhairi a cikin wannan littafin na alƙur'ani kuma alƙur'anin nan maganar Allah ce magana kuma sifa ce ta Allah maganar Allah ce Allah ya karrama mu da ita muke karantawa muke sauraro muke jin ma'anarta dare da rana wata ni'ima ce sama da wannan ni'imar Allah ya azurta ku ya karrama ku da maganar shi wadda ita ce babbar mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana karanta muku ita kuna ji dare da rana kowa na iya karantawa da wanda yake da yaran da wanda zai jin yaran kowa yana iya karanta alkur'ani kuma duk wanda aka yi mai bayanin ma'anar alqur'ani yana fahimta ya gane wannan ma mu'jiza ce daga cikin mu'jizoji na alkur'ani shi yasa Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir mun sauƙaƙe alqur'anin gashi nan cikin sauƙi duk wani ci gaba da ya bayyana a duniya sai ka samu qur'ani ya samu rabo na amfanuwa da wannan ci gaba duk wani technology da ya zo nan da nan za ka ga tsawon gaba-gaba waɗanda suka shiga cikin amfanuwa da wannan technology ƙur'ani ya samu shiga ta ɓangaren karantar da alƙur'anin ta ɓangaren fahimtar alƙur'anin ta ɓangaren koyon alƙur'anin da koyar da shi ko ina aka zo da wani sabon abu sai kaga alƙur'ani ya samu rabo mai girma a cikin wannan abu saboda tabbatar da cewa alƙur'ani mu'jiza ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, da aka karanta shi ibada ce ka zauna kana karatun alƙur'ani kana tabbatar da manufa ce daga cikin manufofin da aka halicce ka saboda su an halicce ka don ibada ne to karanta alkur'ani ibada ce balma yana cikin mafifita ibada domin a cikin ibadu ba kamar zikiri shi kuma alkur'ani shine mafificin zikiri wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu aka antum lahu munkirun Allah ce wannan alƙur'anin zikiri ne mai albarka muka saukar da shi. Daga ka zauna karatun alƙur'ani zikirin Allah kake yi, zikirin Allah ibada ce, ibada kuma dama saboda ita Allah ya halicce ka. Idan ka tsarar da rayuwarka gaba ɗaya akan karatun ƙur'ani, to ka tsarar da rayuwarka a kan abin da dama saboda shi Allah ya halicce ka. ba ka da asara a ciki ko da ba za a baka komai ba ballantana kuma tarin ladan da Allah ya tattala ga wanda yake karanta alkur'ani manzo Allah ya faɗa mana duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alkur'ani a hadisin Abdullahi dan Mas'u? to yana da lada goma kowane harafi ɗaya ladan kyakkyawan aiki guda goma za a ba mutum me ake nufi da ladan kyakkyawan aiki guda goma kyawawan ayyuka suna da yawa kyawawan ayyuka suna da yawa akwai kyakkyawan aikin da ladan shi ya wuce miliyan ɗaya akwai kyakkyawan aikin da ladan shi ya wuce lada dubu to ba lada ake magana ba duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alƙur'ani manzon Allah ya ce za a ba shi sakamakon kyakkyawan aiki guda ɗaya kuma kyakkyawan aikin aninka mai shi so goma sakamakon kyakkyawan aiki guda guda goma kenan a kowane harafi ɗaya na alƙur'ani babu wani littafi a duniya da za a karanta ta sami irin wannan sakamakon ka karanta suratul fatiha kawai kaga harafi nawa ne a cikinta kaga kyakkyawan aiki guda goma a kowane harafi lada nawa za ka samu a wannan a wannan karatun fatiha da kai ballantana wanda zai karanta izu ɗaya ballantana wanda zai sauke alƙur'anin gaba ɗaya ballantana wanda ba so ɗaya ba ba so biyu ba zai sauke alqur'anin lada nawa zai samu Allah kaɗai ya san abin da zai samu na sakamako to wannan a wajen watan Ramadan kenan ballantana kuma a watan Ramadan wanda shine watan alqur'ani wanda ake ninninka sakamakon aiki a cikin shi sama da lokacin da ba shi ba Na ka kofar lada ce a buɗe a gaban musulmi matuƙar dai zai iya karanta alkur'ani Ƙofa sai ta rada mara iyaka sannan tattaruwa domin sauraron alƙur'anin da kuma fahimtar ma'anar alƙur'anin shi kanshi wani sakamako ne mai girma ka zauna a karanta alƙur'anin ka ji sannan kuma a fassara alƙur'anin ka saurari abin da aka fassara na alƙur'ani yana da nashi sakamakon na musamman saɓanin sakamakon karanta alƙur'anin da kuma sauraron alƙur'ani hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma as-sahih na imamu muslim daga abu huraira Allah ya jade shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haqatuhum malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu ba za a taɓa samun waɗansu mutane su tattaru a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba, su a cikin masallaci yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu hufi ma bainahum sannan suna mudarasa alqur'anin a tsakanin su suna kokarin fahimtar shi suna kokarin sanin ma'anar shi ba za a taba samun mutane su sifanci da wannan sifar ba illa nazalat alaihi sakina sai Allah ya saukar musu da natsuwa a cikin su Allah yana da wata natsuwa da yake saukar wa muminai هو الذي na السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Allah ya ce to zai saukar da natsuwar shi a cikin zukatan waɗannan mutanen shine sakamako na farko sakamako na biyu wa ghashiyatuhumur rahma Allah zai saukar da Rahma shi ta lillibe waɗannan mutanen gaba ɗaya sakamako na uku wa haqatuhumul malaika Allah zai saukar da mala'iku su kewaye waɗannan mutanen. Majalisi ne wanda yake kewaye da mala'iku a cike, mala'ikun Allah suna zuwa su zauna a wannan majalisin. Sannan wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah zai rinka ambatan sunayensu a cikin mala'iku da suke kewaye da al'arshin Allah. Haka Allah zai rinka ambatan sunayen waɗannan mutanen. Gawa ne, ga wane ɗan wane da wane ɗan wane da wane ɗan wane Allah yana ambaton sunayen mutane a gaban mala'iku yana alfahari da su ga su sun taru a ɗakin Allah ga shi ba abin da ya zaunar da su sai sauraron littafin Allah da mudarasar littafin Allah Allah yana alfahari da su a saman al'arshi a cikin mala'iku to ko ba wani alkhairi da mutum zai samu sai wannan to ya ishe shi ya zama ya aje lokaci na musamman domin fa'idantuwa da wannan alkhairin da zai samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Har ina yau, kwaɗaitarwa dai akan karatun Al'ur'ani, al'imamun tsawarani a cikin al'u'zamul kabir ya rawaito azar daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya yarda da shi. Yana cewa, "Iza a rattumul ilma, فانصروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين عبد الله بن مسعود yake cewa idan kuna neman ilimi to ku bibiyi alqur'ani ku yi ma alqur'ani bin diddigi yace domin a cikin alqur'ani akwai ilmal awwalina wal akhirin akwai ilimin al'ummomin da suka gabata gaba ɗaya da kuma ilimin al'ummomin da suke za su zo a nan gaba. al'ummomin farko da na ƙarshe gaba ɗaya duk wani ilimi da suke da shi to alƙur'ani ya tattara wannan ilimin da aka yi ce idan kuna neman ilimi to ku bidiyi alƙur'ani za ku sami ilimi ilimin da ba kwa tunani ilimin da ba kwa zuku. da aka babu wani abu kamar yadda Allah yake cewa ma na fil kitabi min shai sannan wace biyanar li kulli shay alqur'ani bayani ne na komai na rayuwar duniya da rayuwar lahira gaba ɗaya. babu wani ɓangare na rayuwa da Alƙur'ani bai shiga ba shi yasa lokacin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'anin yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take mafi zama daidai duk wani abu da kaga an yi na tsari a duniya kowane iri ne to ƙur'ani yana da allati hiya aqwam mafi daidai na tsari to akwai shi a cikin alqur'ani A محمد Muhammadu Aminu رحمه rahimahullahu ta'ala, lokacin da ya zo tafsirin wannan ayar a cikin abuwa'ul bayan fi izahil qur'ani bil ya ɗauki inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam ya rinka bayani a ta dangane da abubuwan da suka shafi rayuwa na duniya Ya yi bayani akan hidayatul ƙur'an lillati hiya aqwam a babin siyasa ta duniya hidayatul ƙur'an lillati hiya aqwam a babin abin da ya shafi tattalin arziki na duniya hidayatul ƙur'an lillati hiya aqwam a babin abin da ya shafi zamantakewa na duniya haka ya rinka ɗaukar ɗaya bayan ɗaya yana kawo menene allati hiya aqwam wanda alqur'ani ya tabbatar wannan zai tabbatar maka da wannan maganar ta Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa in kana neman ilimi kowane iri ne to ka bibiya alqur'ani domin a cikin shi akwai ilimin farko da na ƙarshe gaba ɗaya ba abin da bai tattara ba da aka wanda yake neman ilimi haƙiƙanin ilimi to ya mai da hankali akan ilimin sanin alƙur'ani da ilimin sanin ma'anonin alƙur'ani to anan ne ilimi na haƙiƙa yake duk wani ilimi wanda ba shi ba to wannan zai zama zato ne da gwaji da cewa wataƙila ko kuma zai iya yiwuwa amma ilimi wanda yake yankacce na haƙiƙa tabbatacce shine ilimi wanda alƙur'ani ya zo da shi har ila yau Abdullahi dan Mas'ud yana cewa inna hadhihi al awqiya fashghaluha bil wa la tushghiluha bi ko wa la tushghiluha bi ghayrihi kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafin Az-Zuhud haka kuma al-Imam Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya haka kuma al-Imam Ibnu Abi Shayba a cikin Al-Musannaf Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa wannan zukatan da kuka gani, Allah ya halitta zuciya ya sa a jikin mutum. Ita wannan zuciyar fa mazubi ne, kamar wani kwano ne aka baka. Daka wannan kwanon, wannan mazubin, ku shagaltar da shi da Alƙur'ani. Ai, ta ɗura Alƙur'ani a cikin shi, a cika ta da Alƙur'ani. Kada a shagaltar da zuciyar nan da wani abu wanda ba Alƙur'ani ba. kada ku kuskura zuciyarka ta shagaltu da wani abu wanda ba alkur'ani ba wannan ita ce nasiha da wasiya ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As kamar yadda ya zo a cikin fada'ilul Qur'an na al-Imam ah, na al-Imam ah, fada'ilul Qur'an na al-Qasim ibn Sallam Abu Ubayd Abdullahi ibn Amr yake cewa alaikum bil Qur'an fata'allamuhu wa 'allimuhu wa 'allimuhu abna'akum fa innakum anhu tus'alun wa bihi tujzaun wa kafa bihi wa'idan liman aqal yace ina horon da ku riƙe alqur'ani ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku al'ummar alqur'ani Abdullahi ibn Amr yake cewa ina horonku da ku riƙe Alƙur'ani. Ku nemi sanin Alƙur'anin, ku koye shi. Idan kun koya kuma, wa allimuhu abna'akum ku koyar da ‘ya'yanku Alƙur'ani. Idan kun koya, to ‘ya'yanku ma ku koyar da su Alƙur'ani. Sai yake cewa fa innakum anhu tus'alun. domin za a yi muku tambaya a kan shi za a tambaye ku a kan alƙur'ani ranar alƙiyama shin kun koyi alƙur'anin shin kun koyar da 'ya'yanku alƙur'anin kum innakum anhu alu za a yi muku tambaya a kai ranar aliyama sai yake cewa wa bihi zaune kuma da shi za a saka muku ranar alƙiyama da shi za a ba ku sakamako a ranar al'iyama. Yana daga cikin sakamakon da za a bayar da shi ranar al'iyama shi ne darajar da za a ɗaga mutum a cikin aljanna idan ya shiga aljanna. Kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce ma makarancin alkur'ani ranar alkiyama karanta ci gaba da karatu tana karantawa matakalarka ta aljanna tana ƙara ɗagawa ka ci gaba da rera karatun ƙur'ani kamar yadda kake rerawa a duniya domin matsayinka da za ka tsaya a aljanna shine ƙarshen ayar da ka tsaya a kanta a karatu nan ne darajarka za ta tsaya a cikin aljanna matakinka zai tsaya a matakin ayar da ka tsaya to shi ne abdullahi dan amur yake cewa wa bihi zau, da alƙur'anin za a yi muku sakamako ranar alƙiyama sannan ya ce wa kafa bihi 'Wa izan liman aqal ƙur'ani ya ishi mutum ya zama mai wa'azi amma fa ga mai hankali duk mai hankali ƙur'ani ya ishe shi wa'azi shine wa kafabihi wa'iban, amma liman aqal da wanda ya hankaltu wanda yake da tunani yake da hankali ya ga littafin Allah a hannun shi ya karanta littafin Allah ya ji yadda Allah yake bayani filla filla wa nufassilu al-ayat kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin liqaumin an yi bayani filla filla a ciki wani wa'azi kuma kake bukata bayan alqur'ani wata tunatarwa kake bukata bayan tunatarwar da Allah da kanshi yayi maka a cikin alqur'ani wata daraja kuma kake bukata bayan darajar saƙo da aka zo maka daga shi daga wurin Allah Ga shi nan kai tsaye Allah yake magana da kai a cikin alqur'anin kai da kanta za ka karanta ta ji saƙon Allah kai tsaye wannan wata irin daraja ce wata irin falala ce da babu wani wa'azi sama da wa'azin da alur'ani yake ɗauke da shi babu tunatarwa sama da tunatarwar da alƙur'ani yake ɗauke da ita al'imamul ƙurƙuri abu abdullah a cikin tafsirin shi ya naƙalto daga abdullahi ɗan mas'ud inda abdullahi ɗan mas'ud yake bayani akan halin al'ummar farko dangane da alƙur'ani da kuma halin al'ummar ƙarshe dangane da alaƙarsu da alƙur'ani abdullahi ɗan mas'ud yake cewa inna sa'abun alaina hifza alfazal qur'an ya ce muna shan wahala kafin mu haddace lafuzzan alƙur'ani muna wahala sosai kafin mu haddace lafuzzan alƙur'ani mun je Umar ibn al-Khattab ya haddace suratul Baqara a shekara nawa a shekara goma sha biyu Abdullahi dan Umar kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta ya haddace suratul baqara a cikin shekara takwas daga abdullahi dan amasud yake cewa muna shan wahala wurin haddace lafizan alqur'ani amma kuma yace wa sahula alaina al'amala bihi amma kuma aiki da alqur'anin yana mana sauki kwata-kwata ba ma shan wahala a wurin aiki da alƙur'anin muna shan wahala ne a wurin haddace lafazin alƙur'anin sai yake cewa wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdhal qur'an amma waɗanda za su zo bayan mu su kuma haddace alƙur'anin zai musu sauƙi cikin lokaci kaɗan a kwana nawa zai haddata suratul baqara na'am kwana ɗan kwanaki zai haddata suratul baqara gaba ɗaya. Yanzu dama da sauƙi-sauƙinta masu haddace Alƙur'ani a cikin shekara ɗaya gaba ɗaya. A shekara ɗaya wata goma sha biyu balma wasu sun haddace a shekarar da ta wuce sun haddace a wata goma daidai sun haddace gaba ɗaya Na aka yi ce waɗanda suke baya su kuma haddar alƙur'anin za ta yi musu sauƙi amma kuma ya tsobo alaihimul amala bihi aiki da ƙur'anin ne zai musu wuya ta haddace da sauƙi amma kuma ya zama ba sa aiki da alƙur'ani ka ga mutum yana rayuwa sai an faɗa maka an ce wane ya haddace alƙur'ani sai an ce ma ai mahaddaci ne sannan za ka gane ka san ya haddace amma aikin shi da maganar shi da mu'amalar shi gaba ɗaya ba ta nuna ya haddace ƙur'ani saboda lalacewa da aka ba haddace ƙur'ani shine muhimmi ba ta'amuli da ɗabi'un alƙur'ani shine muhimmi aiki da saƙon da alƙur'ani yake ɗauke da shi shine muhimmi ka haddace suratul baƙara kawai ka yi aiki da ita ka tsabbaka saƙon da yake cikinta ya suka haddace Qur'ani gaba ɗaya ba ka aiki da saƙon da yake ci wanda wannan zai zama maka sababi na azaba ranar alkiyama taimakon Qur'ani ya zama maka sababi na samun daraja ƙololuwa a cikin aljanna sai zama maka sababi kuma na faɗawa cikin azabar Allah da aka ba mujarradin karatun alƙur'anin ba ba mujarradin haddace alƙur'anin ba mu mai da alƙur'anin ya zama a cikin sababin samar da mu a duniya shine ibada mu bauta ma Allah da alƙur'ani mu bauta ma Allah da karanta alƙur'anin harfan shi sannan mu bauta ma Allah da aiki da ma'anonin abin da ƙur'anin yake ɗauke da shi to wannan shine abin da zai kubutar da mu duniya da lahira al'umma tana fadawa cikin kuncin rayuwa da matsatsi da bala'i gwargwadon nisanta da alƙur'ani tana samun sauƙin rayuwa da sauƙin al'amura na yau da kullum gwargwadon kusancinta da alƙur'ani. Walau an na ahalar ƙura amanu wata ƙau, da fatahna walau an amanu walau an na ahalar ƙura amanu da fatahna barakatin minas sama'i Da sai mutane za su yi imani, su bi Allah, su yi taƙawa su yi abin da Allah yake so ya yarda da shi Allah ya ce da mun buɗe musu albarka sama da ƙasa da sun ga albarka ta sama da sun ga albarka ta ƙasa Gama watsi da saƙon Allah da rashin aiki da lissafin Allah to wannan yana haifar da nau'o'i na ƙuƙubobi na Allah ɗauke albarka a rayuwar mutane ɗauke albarka a ranakunsu da lokutansu ɗauke albarka a dukiyarsu ɗauke albarka a abincinsu a ɗauke albarka a shugabancinsu da jagorancinsu a ɗauke albarka a ‘ya'yansu da suke haifa. Da aka kusanto da Alƙur'ani a rayuwarmu shine kusanto da albarkar Allah a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta, yin da mafi kyanta, Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu, ya sa albarkar da muke karantawa ta alqur'ani ta bi mu a rayuwar mu gaba daya ya ba mu ikon aiki da shi Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan majalisi ya zama majalisi na alkhairi ya datar da mu da yin daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai a cikin shi da kare mu daga faɗawa cikin kuskure ko tuntuban harshe da kuma ganganci a cikin wannan majalisi namu gaba ɗaya ya tara mu a cikin ladan da yake tara waɗanda suka taru a ɗakin Allah domin karanta alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya sanya aljanna ta zama makomar su gaba ɗaya da malamanmu da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sannan mu kuma da muke raye Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da Allah ya halicce mu domin shi Allah maɗaukacin sarki ya sa mutuwa ta same mu akan imani da musulunci ya sa mu rayu akan imani da musulunci kuma mu mutu akan imani da musulunci wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين